Da sunan Allah mai rahama mai jin kai Saraki kashi na hamsin da shida na marubuciya Ummi Kairat. Wani irin busa da kiɗa ne ya sake gauraya rabar gidan sarautar da yake ƙara sa kisna tana sake shigewa jikinsa. Shi kam wani iri yake ji a haka. Kusan shekara biyu kusan shekara ɗaya da rabi yau ga shi ya dawo gidansu cikin famili ɗin shi gidan da aka kore shi ya ciki bayan an ci masa zarafi an zubar masa da kima da daraja idan jama'a bai san da wani idan yanzu zai duba mutane ba bayan abin da ya faru Buɗe ƙofar side ɗinsa da aka yi ya sa ya ɗab'o kansa da ya yi a bayan kujera ya zuba wa fuskar kisna ido cikin son ta sai dai tun da idansa ya sauka kanta ya ji ya manta me ya yi niyya. Kallon kyakkyawar fuskar fuskar yake yake gaba ɗaya yana yaba irin kyawun da Allah ya mata gaba ɗaya. sai dai yau ɗin wani kyau daban na yake ganin ta ƙara mai da ƙyar yake yaɗiyar yawo a hankali ya dinga kusantar da fuskar sa kusa da tata ya zamana suna iya jin numfashin juna kamar kuma wanda aka kira ya ja baya da ɗan sauri yana sauke numfashi akai-akai sai da ya daidaita kansa kafin ya shiga taɓa bayan ta hankali yana kiran sunanta cikin siririyar muryar da ya sa ta ji shigar kiran har tsakiyar kanta kafin tsigar jikinta ya shiga tashi a hankali ta buɗe idanunta ta zuba masa take idanunsa suka shige cikin na juna don idansa na kanta ne dama wani irin duba suke wa junansu mai ɗauke da zazzafar ƙauna da shakuwa sai dai ga saraki har wa yau bai san yana santa ba ba su dawo hayyacinsa ba sai da jamal ya ƙara karaso tare da kiran sunan yayan shi da ƙarfi don su. don suna zuwa direba ya fita ya bar motar a ɗan gigice ya janye idanunsa ya mayar kan jamal da yake bakin kofar motar da ne dariyarsa ya yi ganin yadda cikin kankanin lokaci idanun nasa suka kada suka canja kala gaba ɗaya ya shiga faɗa masa shi ake jira tun ɗazu ya da masa ka ya yi kafin ya ɗan daidaita kansa ya fita daga motar bayan ya janye ta a jikinsa kane ya zaga ya zagaya inda take zaune buɗe mata kofa tare da mika mata hannunsa alamun ta sa nata a kai cikin maɗaukakin farin cikin da take ji ta zuro kafarta a hankali kafin ta ɗora tafin hannunta a kan nashi daga shi har ita sai da suka ji ajiyar zuciya lokacin da ɗumaɗumin hannun jikinsu ya ratsa juna damƙe hannunta ya yi ya mika mata ta fito daga motar kane rufe ya tsaya ta gyara zaman doguwar rigar jikinta da ta tattare saboda zaman mota dogarawa ne suka kare su gaba ɗaya don kar a ga yarima guda da yana taya mace aiki a filin Allah. Takawa suka shiga cikin kasaita da izar da yana shigowa cikin gidansu ya ji kamar an ƙara masa ita ne. Jamal na gefen hagunsa ita kuma na gefen damun shi ba su tsaya a ko'ina ba sai kofar sashen babansa da ya tabbatar kowa yana can ana jiransa. Da salama suka saka kai suka shiga falon sai dai tuni tashi ta makale jinsa jikin mahaifiyarsa farin cikinsa alafarinsa haka kuma rayuwarsa wani irin rauni ne ya lulluɓe shi a lokacin jin yadda take sake kankame shi da duka ƙarfin da ta mallaka kuka take kuka ne ya ratsa shi yana kukanta ke ratsa shi yana jin kamar ana sa guduma ana dukansa ne hakan ya sa ya rasa duk wani karfi nasa hannunsa ya sa ya zagaye shi ma ya zagaye ta sun daɗe aka kafin mami ta sake shi tana murmushin dariya ga kuma wayan da ya kasa tsayawa a fuskarta. Kallonsa take yi ganin yadda ya ƙara girma idananta sai ya ƙara mata kyau fiye da lokacin da ya bar gida. Da ƙyar ta iya daina kallonsa kafin ta ji hannunsa zuwa gaban mahaifinsa da ke zaune yana kallon su fuska cike da farin ciki. har ƙasa ya durkusa cikin gaisar da mahaifin nashi sai dai bai amsa ba sai ya da ya sa ya ɗago shi ya rungume shi bubbuga bayansa abi ya shiga yi da alamun ba shi hakuri wanda shi sarakin ya gane don kusan ya san duk wata alayya ta mahaifin shi janye jikinsa ya riko duka hannun abi da nasa kane ya shiga girgiza masa kai alamun ya daina ba shi haƙuri kafin ya sake rungume baban nashi sai da suka rungumi juna shi da ƙannansa tare da lallashinsu kukan da suke kafin ya ɗago ido cikin neman kisna. Can kofar falo ya hango ta tsaye har lokacin kanta a ƙasa ba ta iya ɗagowa ta kalli kowa ba da ke ɗakin haka ba ta zauna ba don ba a ba ta izini ba. Da sauri ya saki yanin Princess da ya miƙe. da tambayar ina za shi duk suka bi shi sai dai bai amsa kowa bai karasa inda take wanda sai lokacin jama'ar falon suka ankare da ita hannunta ya kamo wakan ya sa ta ɗan ɗaga kai kaɗan ta kalle shi kafin ta mai da kanta wanda yake yadda yake John ta ya shiga yiyar ya so da ita tsakiyar falon inda kusan duka ‘ya'ya ke zaune kan kafet ya zauna tare da zaunar da ita a gefensa haka ya saka rudani sosai a zukatan iyayensa da ‘yan uwanshi banda Jamal da ya san komai. Gashe da mai martaba da mami ta yi suka amsa da fara'a bari mami da ta san ita ce kusan ƙashin bayan dawowar ɗanta gare ta sai da aka nutsu kafin mai martaba ya tambayi saraki game da kisna don ya ga ya yi shiru bai ce musu komai ba a kanta. Kamar yadda ya faɗa wasu babu tsira aka yi maimaita wa mai martaba, sai kake ji falon ya ɗau shiru banda sautin numfashinsu babu abin da yake alamta maka akwai mai rai a ɗakin. A ɗan gigice mami ta jefa masa tambaya kusan iri ɗaya da ta baba ga Ladima kan ya yi musu bayani. A hankali ya sanar da su kamar yadda ya sanar da su baba ga Ladima, sai dai yana ji a ransa dole ne faɗawa wa maminsa gaskiya don baya taɓa ɓoye mata komai. Nasiya mai martaba ya musu sosai tare da musu nasiya kafin ya kalli mami da fuskar ta ya koma babu yabo babu fallasa don maganar gaskiya ba ta ji daɗin batun auren nan ba. Ki tafi da ita sashen ki gimbiya ta yi wanka ta wuta, insha Allah zuwa gobe su ɗan wuta za a gabatar musu da bikin aure tare da murnar dawowar yarima. Insha Allah mai martaba sai dai bai sai dai ban ji kayi batillai tuni mai martaba ya katse ta da ya san abin da za ta ce ba zai wuce batun ba bayan zuba gimbiya su huta ƙara bukukuwa gaba ɗaya sai a yi wannan maganar daga baya ba don mami ta so ba ta amsa masa tare da duban kisna da lokacin hannunta na cikin nasaraki ya ki saki mu je ko yata mu je ki wanka ki huta ko kokarin zare ta ki suna ta shiga yi amma ya ki saki sai ma kokarin miƙewa da shi ma ya shiga yi mai martaba da ke kallon su ya saki murmushi ganin yadda ɗan nasu ba kunya yake rike matarsa a gaban su alamun ba ƙaramin so yake yi mata ba mami ta kau da kanta cikin ta yi cikin jin daɗi don alamu sun nuna ɗan nata na jin daɗin zama da matarsa tun da har baya iya ɓoye sanda yake mata a gabansu sai dai da a ce da lalani sai ta fi farin cikin yin haka. Abi bari raka su daga can zan wuce ɓangare na mutane ma. A wuta lafiya Rima Abi ya amsa shi har lokacin da kayataccen murmushi kan kamilalliyar dattijuwar fuskarsa Rike da hannun matarsa ya juya ya nufi hanyar fita. Mami ta girgiza kai kawai tare da ɗan kallon mai martaba. Cikin yi masa alamar kaga me yake yi ko? Ɗage mata gira mai martaba ya tare da ɗan kashe ido. Hakan ya sa ta watsa masa rarar wasa ta bi bayan su saraki da tuni suka fice. Rike da hannunta yake tafiya sai dai fuskarsa a ɗaya saboda bayi da dogarai da suke shawagi a harabar gidan sarautar suna shiga sashen mami ya kori duk yankin ta kana ya saki hannunta tare da ɗagowa ɓarta ya ƙura mata ido murya can ƙasa ya fara magana na ga dukin sanyi mai ke damunki Shigowar mami ya sa ba ta samu damar ba shi amsa ba sai kwace ta da ta da sauri tana sunkuyar da ido. Ɗauke kai mami ta yi kamar ba ta ga komai ba, ta kama hannunta suka nufi bedroom ɗinta. Tana faɗa saraki ya je ya huta, ita ma huta ba ‘yarta za ta yi. Shafa fuskar sai kafin ya juya ya fita don tuni su kam sun shige bedroom. Ruwan zafi sosai mami ta ga mata ta wadata shi da turarurrukan wanka masu kamshi irin nasu na sarauta. Limshe ido kawai suna ta dinga yi cikin ruwan don ta ji daɗinsa ainin. Yanzu kama hankalinta ya kwanta ganin yadda iyayensa da ‘yan uwansa suka karɓe ta nubi biyu don dama fargabar ta kenan tunda kuma ta gushe ba ta da sauran wani damuwa. kwanciya ta cikin ruwan tana ayyana kowace matsala ce za ta kuma bullowa nan gaba don ta riga ta sawa ranta rayuwarta cike yake da kalubale da yawa tun daga yarintarta mutuwar iyayenta shigowar kawo rayuwarta zamanta a ƙasar waje dawowarta gida ƙawayenta shigowar saraki rayuwarta kaidin kawo rayuwarsa a ƙauyen bina aurensu, komawarsu garin makon, sabuwar rayuwarsu a can, waiwayar gida, shari'ar kawo shigarta masarauta dawowarta manya, tafiyar Tafiyarsu Kwango har izuwa yanzu da suka da gidan sarauta da zama duk ƙalubale ne irin na rayuwa kuma ta gode wa Allah da ya sa duk ta iya zama a cikin ƙalubalen. Da kyar ta iya ce tunaninta a ranta ta wanka ta fito a da ta dinga yi. Allah ya sa mami ba ta ɗakin da kunyar da take ji ba za ta iya shiryawa tana nan ba. Ta ji daɗin rashin ganin mami nan da nan kuwa ta shirya cikin riga da siket ɗin da mami ta ajiye mata kan, gado bayan ta saka sababbin inas ɗin da ba ta san a ina ta samu su ba. Zama ta yi kan kafet bayan ta ɗau kirim kan miro ta shiga shafawa jikinta a hankali tana gamawa ta maida ta ajiye ba tare da ta kuma taɓa komai ba. Kusan mintuna goma tsakani sannan mami ta shigo nan ta ɗauke da madaidaicin tire ta ajiye a gabanta kafin ta dube ta. Ya yake zauna a ƙasa maza ta tashi ki zauna gado mana ko ba ki san ba a san mace da zaman ƙasa ba saboda sanyi. To karin kuma gani yanzu ga abinci maza ki mai da hankali ki ci sai ki kwanta ki huta. Kai a kasa ta amsa wa mami da toya inda ita kuma ta juya ta fita don ba ta damar ci saboda ta lura kunyar ta yarinyar take ji. Mami na fita ta soke numfashi ta ja abinci ti ta haɗa ta sha tare da soyayyen chips ba tare da ta taɓa farfesun da ke gefe ba. Tana gama ci ta shiga ta shiga toilet ta ɗauraye bakinta sannan ta dawo ɗakin ta haɗa kwanukan waje ɗaya ta ɗau tire ɗin ta fita da shi. Da sauri wata kuyanga ta karɓa ta wuce da shi kicin ita kuma ta koma ta koma ɗaki ta kwanta kan kafet. Bata dade da kwanciya ba mami ta shigo aikuwa ta wuta da fada duk da a hankali take yi kafin ta koma nasiya tana fada mata ta saki jiki da ita. Ta ɗauke ta kamar mamanta haka mami ta sa ta koma kan gadon sannan ta lullube ta ta fita bayan ta rage mata karfin isin da ta ga kamar ya dame ta. Sosai aka yi shagalin murnar dawowar masaraki masaraki masarauta kafin aka ɗora da bikin aurensa da mutane da dama ke ta mamaki a kai. Laila da ke cikin farin ciki da dawowar saraki sai duk ya ɓace jin shi da mace ya dawo, macen kuma da ke amsa sunan matarsa. Hakan ya sa har aka gama bukukuwan ba ta iya shigowa ta yi masa ko sani da zuwa ba, har yau da suka yi kwana biyar da dawowa, kuma ajiya aka raka kisna sabon sashenta da mai martaba ya sa aka gina masa tintin lokacin da za a je taho da shi. Ganinsa da mata ya sa aka hau fashe-fashe da gyare-gyaren wajajen da a cikin kwanaki biyar aka gama komai tare da zuba furnitures na gani na faɗa. Da sallama umman Laila ta shiga ɗakin sai dai jin ba amsa mata ba, ya sa ta ƙarasa bakin gadon da take ango ‘yarta kwance rufe cikin blanket. Zama ta yi tare da sanu ta janye abin rufar, hakan ya sa Laila firgita da dawo daga duniyar tunanin da ta lula. Abin da kika zaba kanki kenan ko Laila da ƙananan shekarunki kike son kashe kanki da tunani akan namiji ko namijin da ya zaɓi wata a kanki don ba inda labarin irin son da ya rima yake wa matarsa bai zaga a masarautar nan ba ke yanzu kina ganin kin yi wa kanki adalci kenan da kika ce da kika nace masa me yasa ba za ki wa rayuwarki da kanki adalci ba ki zaɓi ɗaya daga cikin masanki Hawaye Laila ta share kafin cikin murya kuka ta shiga ba wa ummanta amsa. Ban san wani irin so nake yi wa yaya ba umma, ni kaina ina son cire shi a raina. Tunda aka ce da aure ya dawo sai dai na kasa, ki haƙuri ki taya ni da adda umma, na san mami za ta mishi magana ta kuma zai aure ni. Takaici da bakin ciki ne suka cika zuciyar umma jin wai har har ‘yarta ke faɗin uwar wanda take so za ta tarsasa shi aurenta ba ka ta so ba kuma ba za ta so hakan ba sai dai ba yadda za ta yi za ta taya 'yartata ta da addu'a kamar yadda take mata da kodayaushe. Zaune take a gaban mami da ta je gaishe ta, tuni suka gaisa har ta nemi miƙewa sai dai mamunta dakatar da ita tare da ɗaukar waya ta kira saraki ta ce ya same ta a kilisarta yanzu ya amsa daga shi nan zuwa shine suke zaman jiran shi don ta ce magana take sanyi da su su biyun wanda hakan ya sa bugun zuciyar ki suna canjawa ya shigo ya fita da sauri da sauri ga faduwar gaban da take yi. Shigowarsa sashen ɗauke da salama a bakinsa ya sa suka mai da hankalinsu kansa tare da amsa mishi. Waje samun kusa da matarsa ya zauna tare da sake gaishe da mami don tun da ya dawo sallar asuba ya shiga ya gaishe ta. Shiru suka yi cikin sauraron abin da maman za ta ci, sai dai tsawon lokaci ba ta ce komai ba, da alama ta rasa ta inda za ta fara ne, kafin ta yi ƙarfin halin son magana muryarta a sanyayi. sa duka ku kun san Laila da ke sakina kun sha haɗuwa da ita a nan lokacin da kina kan bincike. Laila ‘yar Aminiya ta ce da ba ni da tamkarta a masarautar nan, haka babanta shi ne wazirin mai martaba a yanzu, kuma ƙaninsa ne da suke ‘yan mazazar ma'ana shi ɗin kwazin ɗin mai martaba ne. Yarinyar na da hankali da tarbiyya sosai, don ita ta dinga kwamfotin ɗina tana ɗebe min kewa a lokacin da da baka nan dan Jamal namiji ne dole yana tafiya aiki haka kuma mimi tana gidan aurenta Ba ki san mimu ba ko sakina gyada kai ki suna ta yi gudun zuciyarta na karuwa jin yadda mami ke ba wa mijinta labarin wata mace haka kuma sai sai ko ɗaya banta take ta san me yasa ba faduwar gabanta yana tsananta ta lokacin da mami ta fara magana sai dai tuna zuciyarta ta ta fara harbo jirgin mami sai dai ta san yadda ba ta san yadda da zarginta ba ta samu zuwa taron yayinta da bikin auren ku ba saboda cikin ita ɗin bata samu damar zuwa bikin tarayyanta da bikinku ba saboda cikinta ya tsufa in ta sauka na san da wuya ba nan za ta yi wankan jego ba don rigimar mimi yawa gare ta ɗan yaƙi ta yi kawai don ta matsu ta ji ƙarshen zancen da mami ta faro da farko murmushi sosai shi kan saraki Shi kansa saraki ya yi jin an taɓa zancen ƙanwarsa da yake matuƙar so, sai dai shi kansa yana cikin mamakin zancen na mami, don shi shi ne point ɗin da zaunar da shi ɗin da mami ta yi, tana ba shi labarin wata wai ita Laila, daban da yanzu da ta kira sunanta tuni ya manta da ita. Tun kafin tafiyar saraki daga gidan nan Laila ke son shi sai dai kunya irin ta ‘ya mace ta hana ta faɗa wa kowa har sai da na gane da kaina. Ganin irin damuwar da ta shiga lokacin da ka bar masarautar nan har asibiti ta kwanta haka kuma duk bayan kwana biyu take shigowa duba ni kuma ba ta bari na motsa komai sai in ta tafi tun a lokacin ne kuma na sawa raina saraki ba shi da wata mata da ta wuce laila har ta kai ga na furta mata sai kuma ga yadda allah ya yi ikonsa a kan aurenku don haka nake neman alfarmarku duka musamman ke sakina da kiyakuri don allah ki bani goyon baya in cika alkawarin da na ɗaukawa yarinyan nan ba don komai ba sai don kare mutuncina Wani irin tashin hankali ne da bata taɓa sanin akwai irin shi ba a duniya ya riske ta a lokacin sai ta ja shi ba tashin hankali ta shiga ba lokacin da sa'ada da ajiya farisa yanzu ne take ganin asalin tashin hankalin rayuwa gaba ɗaya kwakwalwarta ta toshe bata iya tuna komai ba sai kalaman mami abin da ya sa wani irin duhu ya rufe mata ido gaba ɗaya ta daina ganin komai hannunta biyu ta sa ta dafe kafin ɗin da take zaune a kai don ji take kamar ana jijjiga ta daga zaunen da take wasu irin abubuwa kawai take ji a kunne kafin awalce ta shiga ambaton sunan Allah cikin ranta. A hankali a hankali take jin kamar ana yayi mata duhu har ta dawo tana iya ganin su. Gaba ɗayan su idan suna kanta sai suna jiran jin me za ta ji. Wani busasshen murmushi ta kakalo da kyar wanda bai koyi wa fuskar ta kyau ba ta sunkuyar da kai kafin cikin da sashiyar murya ta amsa wa mami. Ni dan ba kowa ba ce a wajen yaya in aka haɗa da ke mami, bai kamata ki nemi alfarma a wajena ba, Mami dan kina a matsayin mahaifiyata ce gare ni, don haka sai dai ki ba mu umarni kuma dole mu bi, a wajena ba za a samu wata matsala ba sha Allah. Ta kara shi wasu kwalla masu zafi na zubowa daga idanunta, sai dai ba ta yadda kowa ya gani ba cikin su ta shiga gyara fuskar hijabinta. ta yi dabarar gogewa sai dai shi kamtin ya riga da ya gani don haka duk wata karfin hali da dauriyar ta biyana shi ganin raunin ta ba don ya fi kowa sanin wace ce ita bai tunanin haka za ta faɗa ba sai dai ya san ko yanzu darajar mami ta da ta faɗi ya kan ba wa ya kan bane a ranta ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu Dauke da cigaban gaban wannan labari. Bisa